اللهم اغفني فيهم رحمه وظاهره من قبله عذاب ينادونهم علمكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا معواكم الله هي مولاكم وبئس المصير ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا وعليك السلام بعد موتها قد بينوا آياتنا لعلكم تعقلون الصديقين والصديقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم يضاعف لهم ولهم أجر كبير والذين آمنوا بالله وأسرعوا أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم بارك الله فيك أمي كان لك هنا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 inna irko subhanahu wa ta'ala sabu kan no dama anir cabe hunkuna ala hado chino kango wafa kundal silamatarai hando kan sigine jumadal uh, ula a chini warankanta annabi sallallahu alaihi sallam hijira kan ate makka ko madina abonde jiri zambar fo da zangutaci da waitacin dubu irko bona da yardara inna charku bay kwar subananta wane ora kangati sefa musa manta ifo kulse kalir mu charfongande ndirko subhanahu wa ta'ala sannai irko diya sannai zama irko sannai hangane ranu bonkane go irse halla sai go irse kanda go irse alfagai kan jingir kuna hannai zawaina man kanga kaga to waina kan yango irko subhanahu wa ta'ala amike bono dugomni hakika alfaga kan zumbu sonda sheikh adam asalingirse mawdu'u beribo maudu'u kan addina misaira ngono berinde misay kul matkan sheikh muhammad bin abdul wahab agane wa a'zamu ma amara allah bihi tauhid wa a'zamu ma nahallahu anhu shirk ani ibadaira hadi bambata kan irko subhanahu wa ta'ala ninga tamayya maranda nga no gati tauhid hari bambata kan irko ninga tamay ganji ga funaga nga no gati shirku asaino shaykh al hafid al-hakami agani awwal wajib ala al-abidi ma'rifatu ar-rahman bit-tauhid idh huwa min kulli al-awamir a'zam ani Farin gina jina ga wajibi banye ga irkoi banye kul marganta ga ngati mi bai da tauhid irkoy bayan din nga ga beerbe be si yamar yan hare kul kirkoy ta mai yamar da irin ya fusine tauhid a berin da jingar a berin da mehau a berin da hajji a berin da zakka a berin da ibada kul kan naga mila ya dinga إرما بي تن توحيدو مسبب بطنو أسينو إرقوي ديا صلى الله عليه وسلم لوكا جو كان معاذ بن جبل سنبغكو يمن أنا أسي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله wa anni rasulullah fa inhum ajabuka lidhalik fa'limuhum anna Allah aftarada alaihim fi kulli yawmin eh, khamsu salawat nidi mu'az kair ko diana samba ko yaman ko diya wasu ya gina kata sai ane mabai borkayan doni go koy kan doni go koy din bere koniyan no yannu ya dinga amince har gina kan nigi ce ga? inda ti kalimatu shahada shahadati allah ilaha illallah wa anni rasulullah mana tauhido tauhido gano ne jingi ce ko gina fa inhum ajabuka zalik da dai ijabi yardan da tauhido ina tabbatan di to lokacin din gani mi bayrandi kai ko farlan di ga zari ragin gingari zugu to ndiyaɗin ga tauhido ni sintinda aseno alfaga fona natiro fo wallafi agini attawhidu awwalan ya islam. du'ata alislam at attawhidu awwalan law kanu ya'lamun tauhido ni ga sintinda ceyangai tauhido ni ga sintinda misai kol da borai te iga bai don ce koi aran ga borai wazu aran ga borai cewandi to te aran da'awa aran masingi Tauhidu bon zama tawhidin ga nogati addina wani fondation wa. Ya ga gwamni kul si bora addina ra kan sinda tauhid zama din ga jingar ni wani jingar sandi ifo ne ya ngano tawhid sino yamono irko siba jingarota ni ga me hau matka hagunda amma tawhid sino ya ga me ya yamono ni ko hajji tawhid sino yamono hanni midi al silama igo koy hajji tirkoto boraga korbe izogon shirku wani boraga tifono borko ga tay hajjigin bontabanti to ndi dole warai mu kokari iminge addina nanti. imi addina te irko hinna mirko hinna gana wani harno kan muhimmi jiddan zamin ga dai ta kan ga bor Allah sifa am dumi nisin ba Allah hara irko subhanahu ta'ala amir te boren kan ga tauhido tabbatan di irmo manumo alfagai irma chau tauhido alfagai mo i won majalisayra nan nangayɗo ima tawhid talibai ra zaman kunir ranar kukan ni kwai koy majalisayra ni ka gar fiqhutir gono borayga sintin za qawaid ga ka lakhdari ga ka ishmawi ga ka iziya risala kalamu kwai hadithai do harai arba'una hadisiya ga ka bulughul maramiyan umnatul ahkam riyadiyan kalam kwai to ni kagar sira do hara igadan bora sitira usulul fiqi igadan amma ni kagar tauhid tir ba afusi majlisara wani khata'anu khata bambata hari bambata kirgi him gasintin ke wanda yawan ta tauhid bora mu tauhido ke wanda talibai sai amma imi ke wanda tauhid wani ingano gati aslo wani ingano gati foundation wadina tauhido tabbatar da bannin ka ta jingar yanda yakin da ajin ga wane ilim ko kai ga fahamda <clears throat> in ya fusi ne dir ko ba a yarda mawdu kair mo ga ba'ir ma to nan da kyarga ga ti ad-dunya dhillun zalilun an dunya ba ka sinai abonno irga bir masalan kerse walil mani an dunya wo mantikal bino kan ga wasu irma sita an dunya mirfafagai irma sita an dunya ce ciyanwo amir ganji addina irma sita an dunyawo ka sinai a mata irma suban allah harabo zama wane wo lebu yan harino alsilama sai borma an dunya suban allah harabo allah hara no bisa an dunya allah hara no gati bafune ce kenta allah hara no gati wo kan dumi allah hara no ga hago irma ce ci gibisa an dunya yadinga irnya fusinai ga hagu mai zafo kul kai ga andunyawo tasu irin mu sita andunyawo amir fofogai hala danandi hala lutandi irsi di irsi ma iro dai andunya dai lamun kunde bonna alsilama ba funa gune gunu adam mai zai gwanda kargaya andunya ce cin wura gurmat ki gonda himma isi farga an dunya ke ciyan wura amma dinka ka addina do harai nodin no niga gabu nai ga non no niga haifu nai ga nodin no niga di bor gurgurai zai no nika gar addina misaira ya dinga adamai zama bai an dunyawo bor manka ara nima sirri ko aga ma ni murade kuliyeti an dunya hinnaga nima dirnya allah haraga wadin sai irko subhanahu wa ta'ala aga an dunya sifa irsi irma duga haqiqa bai irko subhanahu wa ta'ala gine innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un wa innal akhirata هي دار القرار مثل الحياة الدنيا إنما هذه الحياة الدنيا إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار بارك الله فيك irko subhanahu ta'ala ane irma bai an dunya ba funawo manti kalmata da harino kani harino borga ka arani ma kani a gwanda ginai yankan go arakan ga kamu amma dai gamar ganda da kani no kan sin da tabbatiya kani no kan ga dumbu a sai irko ne wa innal akhirata hiya darul qarar allahara windo allahara windo nga nogati windi tabbatanta kanga wo debor banga furara asinda fattaya debor banga furara gomnai kandu may ni gadi anne mai mo dumo ni ikini man baigati yadin no irko subhanahu wa ta'ala agogir hamburandi gufun min fitnatil amwali wal aulad irma mahagwai ir izai dir wande an dunyi ginaynowa imsko gir fitina gir ganji mana irko ganeya ase irko subhanahu wa ta'ala wa alamu, annama amwalukum wa auladukum fitna Wa alamu, annama amwalukum wa auladukum fitna Wa وأن الله عنده أجر عظيم إركو تبارك ta'ala ni إرما bay ira almanai arzak kul do an dunyara dir izai kango irse imantikal fitina henno fitina henno kangi hingir ganji allahara alman keci a ginga bor ganji allahara yadin no izai a hingin fitina amina allahara sarnise o wadin se irkwai ne amir mabai Irkwai do da borna ni almano da irkwai fondara ni ni tarbiyya tarbiya hamna da kai ko fonda bon sufurai beri gono kan ni du irko subhanahu wa ta'ala do yadin no irnya fusinai an dunya a jasa se kasin da darza irko do se irko subhanahu wa ta'ala an ganji irmu si zago koy bore kir koy nan dunya dari sega irmu sita wadin mirfafagai asayir ko subhanahu wa ta'ala gane wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum wa rabbuk linaftinahum fi na linaftinahum fi irko subhanahu wa ne annabi sai sanno gidra afu kulguni masin moy zaidaru ga koy ga gode haya kirni ma kanan dinda chafareno ya an dunya kir koy ni chafareno gutun wandai kani no gutun an dunya talam kani no andun ya kani ifo sai ni wane te aga ba no ambugi jarraban da andun ya ti dunya ya dingane yan wodin amate sababu kangi gangi gane ganaya wodin sai no ilko subhanahu wa ta'ala ani jarraban da in ya fusinai dunguriyan mo bon aye al alqur'ana ra kanga an dunya jasande irse kanga cabirse an dunya dokkore yango kanga cabirse an dunya amanti tabbatante iga hansa gabagumo amma lokoco sirno irma kaga fur ikulara amma irma ka irko diya sallallahu alaihi wasallam hadithai ga da alfaga hannai sanne te irse an dunya misaymo Irko diya sallallahu alaihi wasallam acabir se matka an dunya misalo gonanda irma hakika bai irko idiyani mali walidunya إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها إمام أحمد إمام الترمذي قيلون حديثا كتري إركوديا صلى الله عليه وسلم ني إفونو غويسي من أي من غا الدنيا ifonogoy san dunya ya man ay man ga an dunya mana ay basinda an dunya ay wone dai dan do da an dunya agi him dai sande dai karu ko barkango karu haribon kanka agoga naru afoy ga windi afoy ga dira zari sanca kaga to adi turi nya fo kan gonde bi aningal mano gayi akwai kaniga fulan zam alula wata kailula lokaco wadda te qala fi shajara yi ga fulan zamzari girbo ne akwai ga te turin yan wacire kanga adiwi kiro furo sun mara thumma raha wa tarakaha abinde a dirga bata madinna to ya kinkino an dunya go irse an dunyawo bisen nan gono irse irnya fosina irka ga bisara no irman ka tabbatin an ra. irmanka dumiyan an dunyara wadin se matkanci ne irko diya sallallahu alaihi wasallam a kabir se burku kan go an dunyara o kan ga haguni ga nim ko kari ga sola ni subanan kan se matkan ga hagu alsilama hanno ni min bonta an dunyara irko diya ni ci abdullahi bin umar se kun hanne kan ati ase abdullahi bin umar ne akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi irko no ne jasadi aka riwaya fora bi mankibayya mana irko na jasin ya ci cine kanga nan alakkalo maka hayaki gaba ga kun hannaida ana sai kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabili yani abdullah min bonte an dunya ra sanda dai ni wo yawno wal bin barkan gogo fonda dawo yawo watu kulka ko yewtere kani kulkan duma mago ma A aga dangal lakkal wara han fo kane king A aga dangal lakkal o king manka tabbatendo nga manka dumiyendo to akin no gagol islam fu kurum dangal lakkal ra. andu nyawo mo tudumi nan no bisen nan godono yadin no andu ni min bonte arabar kan gogo fonda daru fonda daru mo dole ni bai manti gore nan no niska gorgo do dongo fonda bindora ni ga daru gi biseno zamdin man daru mota gin tamu papara gin tamu ce tamu e ce gin tamu ya dinga irin ya fusi ne hinkuna burkul kan la sabu gidi al silami matkan borai gogo gum an dunya wo ce ce ngora dan dunya morgu yan ngora hala muto kan borai basin da halal da haram an dunya wo am kadai borai basi to wane wo irin hagwai matkair ko diya sallallahu alaihi wasallam ane hadis ka imam ahmad da bai baihaqi gafil lara ane idha ra'aita allah azza wa jalla yu'ti al-abd min ad-dunya ala ma'ashihi ma yuhib fa ma huwa istidraj wato kan ni di irkoy agonga banyano agogir koy kuta irko goga no arzaka ago dai ga zunubu goite arzaka go ka ase amma asi irko sannira asi irko ganen ra agon dunya ganen ora dan dunya kaniyo ganen ora tomo bai istidraji no irko goga mana irko goga lotto magadino istidraji mo ga tirko go fande ni go so bai gan waga makani hal hanka hana nin tibigidi to hana di han ni sikoma ya dinga borkukan ninga bina deji an dunyawo kan su dumiga ni goga katiga kuwa an dunyawo bande mabai fa an dunya yan bobadin aga borbar ga ka irko ganen ga gan gangi irkoi ganayan bal a agin ganji wajibatayni Wani ba ni dogi ta yi nisi ta ala atammi waji ki ba mu kubai son bor kulka irkoyni jarraba ne ñak fu sinay gogo ura cici batamayowora am tonan kan lokacin kan bora gogo ura fansi jingal lokaci ga to asibabay asinda seytan wala mne to bor singa fatta bor bongo furo jingaro kalwa kalwata balinga murada wo ina ka ga kaga te zano din gazente wala mante gazente ni addinara din na mutunan kan ni wanda ni sindi se dama borboba an dunya ce ciyanwo isin da wanda se ta dama wanda wo alhakaikar dai wanda mihin suru dai an dunya din kanu a bayar gibi su wanda wanda din ga arzaka din bisi se wanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana mutonan kan borawatu kula go sajo randu marge asi da kafu da te zari fo zari in inka mege subhanallah ni di wone kul ifono kata dalai zo ceccengo an dunyawo ceccengo matkair ko diya sallallahu alaihi wasallam ci si hadith ka imam hakim ga fillara an iqtarabat as-sa'a ولا يزداد ala على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله illa بعدا kendo ne ya manu da kendo manu mu bore hay kunni si to andu nya ce ciyan ngora kan dai biniye bore ig bini kuma andu nya ce ciyan ngora ig bini andu nya ce ciyan ngora isi farga isi de banda isi haifun igon da karga ya andu nya ce ciyan ngora ya di no wat kul kan bore go gan dunya ce ci gumo hay kunni si ton tonton irko ga kal dai more zam ni goga ba andu nya gumo no ni goga moru irko subhanahu wa ta'ala yadin ga da haya to da bonnan kan ni goga arzaka morgu da haram ni ba si halal no haram no an dunya dai maka to ndi wani o no? amma din goga an dunya ci halalora ani manta amin gangi jingar ni ga an dunya ci an dunya ci manti lebu no manti talino ban lokaci fa ga te wajibi zam din man koy ce shi gudu me ngwaro halal waga. duk man halal ce ci nikan haram ra dai no ni min halalo ce ci halalo ra din duwa mu ma da irko gane ngora masita halalo ce ci yango dim andunya ce ci go sin ganji ibada gingare lokacin ni sidwai to wane wo agogoi su banan tayra ke gaba kan borga manak sinaite da ko irko subhanahu wa ta'ala amma da borgo arzaka ce ci no haram ra wadin duwa halalo ra ni ko ga da haram ra to fa bi'sati zadi ila an-nar wani tir da hindo ne kan burgo san koy nunara wani sun alfagu fokan sin ne yahya bin muas aga bore kun hanne aga ne lastu amurukum bi tarki dunya amurukum bi tarki dhunub tarku dunya fadila wa tarku dhunubi farida wa antum ila iqamati al-faridati ahwaju minkum ila al-hasanati wal fadail alfagani ay sigaran yamar gani aran manan dunya keki yongo aran masini aran si an dunya keki o kai go garan yamar da aran da zunubai din go an dunya keki misra an dunya keki mo min dan zunuba keki ya zaman o a keki mo borma nan bakcharawno darzano zunuba na yammo farillano ya dinga ga bukatun koi farilla kayan diyan gaga bisa mana baka ta wuce ya dinga da bordu ni halalo ga wani talisino dinga andun yawo irin ya kufo sinai irko na borfo kunno nga ba ara irko kodor labo nga no gati nan gore adamai zai si hay kan gwandun yara nga no bore gice ci gina fa imna fanda ga irko gana imna fanda ga hambur irkoi imana fanda ga hindo ne sambo Allah harasi amma man ti borga kaga tuja an dunya gano ga lakkal ya ga kaga siri ko aga ga kaga tabbatara sanda dai nisfatara wani o man ti ta goino lakkal koni kul aga bai kan mana an wo, min wari no ni ce cara fondo no kan ni hindo ne sambo ga Allah hara Allahu akbar wadinsu alfaga foga ne waman ya hamadi duniya li'aishin ya surruhu fasaufa la'amri an kalilin ya lumuha idha adbarat kanat alal mar'i wa in akbalat kanat kafira alfaga wani ba kuka ne digo ga sabu zan sa goma ba fi na ika kai an dunya kanu ko har filanar ga kanu ba fi na to ani wallahi ay ga zedi irkoy ne ga koy lokaci kai nin borfolon kadin no ga gan dunya foyirai ngono ga gan dunya foyirai an dunya de ka ka gorga sabudi ngono ga ka gorga foyirai wani wana wati kanci na dunya na banda bara adamai zaga dana adamai dana banda bara adamai zaga an dunya man tai kul da sun bi sun ga ka boraga lokacin no boraga di ka an dunya wo haifono niri wala wadin se irma kokari ga hambo irko subhanahu wataala irma sita an dunya mir fafagay zama adama ize tabi'a kirko ina takanda aga ba alman wa innahu li hubbil khairi la shadid irko ni adama ize a arzaka ba ka sina ga sandi gumo aga ba an dunya gumo aga ba arzaka gumo wa tuhibbuna al mala hubban jamma kuna ga ba alman ba ka sina kan ga beri gumo amma gamar ganda waji ga ba ni mu ura morgo ga ba ni in inzorfu morgo to ga ta mushkila amma ba ni morgo ila aina yantahi matano manno a gaban ni wani ga ti murado zama matka alfagafoni yasa alfata li umuri laysa yudrikuha wan nafsu wahidatun wal hammu muntashirun فالمرء ما عاش ممدود له أجل لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر أني nige di adama yize gogo goyga taabi ga zurgu windi il faut se misayan kan asitora andu nyawo kan bandir goga kati gutun ure yo kir goga ceci sefa yo kir goga ceci irsi ame walir ga ame irsi ame no adama iso mo fundi follon dayno go asebo asinɗo fundi bobo amma ndu nyamo deni mandu wadi aga tono da bin hasarau. aga tono da yalhamyan adama ize fanna dai agoga na irkoy ga wani alomarodin jandino gono kan ada asi a wani alomarora nga da jando tonga me a tonga me daino oh yadinga borma baika an dunyawo man taikul gonigedi andunya hakika dinna la sabu andunya aga simbak sinai ka borga han foyan ni gudwa lokaci ya aga banda bar borga lokaci foyan ni gonde yingayan lokaci foyan ni go talkataraira lokaci foyan ni go farhara ra. lokaci foyan ni go bin hasaraura la tabqa ala halin an dunya asikai nise alhali follombo watukul wala tastamiru ala minwal asikwai da ginamo no yango kanin no hayakan ni do ara asi tabbata sudumi girbiyan daino hanfo ya goni kambara hanfo asini kambara fa hadhihi sunnatullahi fi khalqihi ya cinno wane wo amantikal irko wani al'ada adano a wani ya dinga bakande e Kati zego na banda waki banga kodorne sedin nga dayno ni godu yadi andun yawo a misalo ma dayno matka alfaga fone andunya man tikala jifano Sanda dai alman jifano kan ka kaga morgo abo kan sai go wa abo ka kaga ne gin wa? to din mora kai zani di sai go wa jifadin bon limbon ka ni lamba idi ni ga halas din ne kan ni mu koy mo to nin da han sai aran da ga canda canda dai no aran ga yin dai no horma tiadi to adin cinno an dunya a haqiqa a gonan da irin ya fusine wadin sai no umaru ibn al-khattab ani az-zuhd fi dunya rahatul qalbi wal badan ani da bonan dunya fante ni man sakullan dan ra nga rano ni wani fundo ga fulan zam ni ga hamo aga fulan zam alfagadin kan sigini alhasan albasri ani adraktu aqwaman la yafrahuna bi shay'in min ad-dunya ataw wala ya'safuna ala shay'in minha fatahum anin gonge kaga bor yangar zama sahabai talibai no ngai kaga jama yangar an dunyara kan gaiwo an dunya misubun bono sifar handi matki ga an dunya fantanda dan dunya ka sai asifar handi isima kani isifara mantimat kanno kuna irwodo wa annahu huwa adhaqa wa abqa sifa ngede gite akangil haran ningita akangil Din duwa maharu bene maharu ganda boday kulga bayniga din janga mo ni monduma ga igidi abani mansala to nge wo man tiya dinno ibine sisara ba ijan dunya haifo kan nifatan wa asila kale tunandi zami manan dunya sambo haifo Allahu akbar ya dinga wal mu'minu la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watanan wa maskanan fayatma'inna fiha walakin yanbaghi an yakuna fiha ka'annahu fiha ala janahi safa kimandiko amai man dunya digite tabbata yan wannan gwarai kan aga duke eh, aga aga duka ko aga aga dagge ga kwa aga bal aga dunya dino no sande sanda dai barkan go naru maira نيغو نار ميرا يادين تنو نغان دنيات وهذا هو الفهم الصحيح ونيغتي فهمي حنا عن دنيا مسارا متكن تشيني عن دنياو هارينو كان بور مينغو بون دوغون ارا زمان دنيا أسند تبت متك عبد الله بن عمر عني عن دنيا وجنة الكافر وسجن المؤمن amanti kala cafari aljanna no Cimandiko a kaso no zama alsilama ay sai se i ga ga ta sai kasu a gima dai, Cimandiko, cimandi ko waati cine ga fatta anduɲɲa ra a ga misan sanda dai, kasi kaŋ na nay ka kaso ra guna farha kaŋ ga to an bi an silamu ci man go fatan fattan du na ga farha makani ci eh, kefari mo mana wati kan sai agon du na go makani da bu aga bai kan kasun da balawura nin go ko fura ya dingala kalo gutun aga bai kan kani sino kani rani na kai go konda bonara ni di wala ya dinga irin ya irma bai andu ñaawo da kulmancindir a ara kadday sola bori mu sola a se nimin donay sambu ni ma haqiqa bay nin bay kan amanti hay kul zama irko subhanahu wa ta'ala amandan adamai za sai dumiya an dunyara o kan gono adamai zai gin cimande da wa tabbatar da andu ñara kokari ga gwai hannate an dunyara zama alfaga fone tablugu min ad-dunya bi aysari zadin fa innaka anha rahilun li ma'adi wa khud an ad-dunya wa zukhrufi ahliha ani ni adamai ze kokari an dunyara ni mudu hindo ne doganante ni ma mu zamni ga hawbe fatta an dunyara no ni ni sol ni man sol ni ga hawbe fattara Mu kokari bon san mu mu sai da bu funan dunya ga da an dunya bore talamai kan go ga nifa wajahid ala ladhati nafsak fa inna jihadan nafsi khairu jihad kokari min fundo kutu ga tangam ga moro an dunya kaniye zama fundi tangam yongo dingo no bisi jihad kul marganta zaman dunyawo wa ma hiya illa dara lahwin wa fitnatin wa inna kusara ahliha lanafal ane zama an dunyawo kan go gadi mantikal windino kan fore windino fitinu windino jarraba windino amma bore kai yango ara iwane kokarai da ko kan go ise dai a da tibaniya a ga hau gaban ya dinga wani wasu irin ya fosinai matuka hassanul basar gine iyakun wa ma shagala min ad-dunya fa inna ad-dunya kathiratul ishtighal la yaftahu rajulun rajulin ala nafsihi baba shughlin illa awshaka dhalika al-bab an yaftaha alayhi asharat abwab ane an dunyawo waran bo hago idan dunya sakulla usta maran sakulla garan ganji ko ganeya zaman dunyawo a sakulla ga bagumo da dai adamai zane ya ana sakulla me fo feri kala sakulla me tagi fo mun feri asi ne. hala muto nan kan dinna me fo feri din ma hagoy me waino ga feri sakulla wani zaman ya ni uga ce ce tonton no sa sakulla mo go baga tonton. ton zarraba mu go baga tonton yadi ya dinga hari bambata ga hagu borma da nigine ngano gati nima ma indone sombu an dunya wora yadin no problem bero kan gono hanfo yan an dunya ba ta sina wa gato nan kan matka alfaga foga ne nuraqi duniyana bi tamziqi dinina fala dinuna yabqa wala ma nuraqi fatuba li 'abdin athara Allah rabbahu wajada bi dunyahu lima yatawaqqa sorbobo ira an dunya wa kirga bara ir an dunyawo nirgedda gir addina korto gir addina tutubu gir addina sara ir mutunan kir ir addina sikindi an dunya mo kirgo ce shiga bokkon dir an dunya e dir addina nga sikindi ir mutay jan kunnoya sal salfa al aljanna matabbat banya se kanne ir koy suban kanga ta koyo akai ga durkutu an dunyawo wara zama ga bai kanga ga kanga sai kanga ti buya. irin ya fusi ne ago alama kanga ce ba adamai zaga ba an dunya nga ti hubbu ahli dunya bor ma ba an dunya zai bore ka an dunya zai no ni ma barai ni ga ba i haraka ni ga ba i gande ya di no ni siyan kari ga mere kan yi gogote wani no ga ce lalle bor ga ba an dunya ni sirri ko an dunya ga ya dinga o kanga hagu bor ma ga ko an dunya zega nim simane zan bore an dunya ba ka sina to dai nan kan fa kare ku kamanta an dunya wanno da dai man tininga no ta kulum ga wo isi bor mara aran dai saba nidi ya dinga wo kan gono mana an dunya wo irma bai amanti hari bambata fo kan ga imgir so kullaga ka Allah ragane ngoga koyna an dunya wo matkul kan borga yara kaina kainano ni gate arzaka kul kan dumi ni mi mili goni se arani wa alfuqaru no o hay ku kan ni ara mo ni buga dirga no midi pil ni da sikar gana go aha mat kul kan no ni ga banda baran dunyas ni bani man ba ya dinga hay ku kan se ni ga dira hay kan ni ga ba ni ga bara ifo se ni ta amin allah harasar nisi taringa woni no gahago adama isalakkal koni am kegla sabu matka alfaga ne tabban li talibi dunya la baqa Alaha. ka'annama hiya fi tasrifiha hulm safa'uha kad e, e, kadarun wa sara'uha wa sarra'uha bararun am amanuha ghararun anwaruha dhulm alfagani bonen da masiba am tabbata an dunya sai an dunya ce ki ko sai ka aga bai tabbata an dunya sai zaman dun yawo dilgo mile ni go gila sabu ara ayyo yawo aguti akini hindir yende no nugo te tamai kan sinda bon tabbat hari han na bumbo kan ni gudu an dunyara tabira no ni guduwa hari ka ne kan ni gudu han fon dorandi ni gege te ni an dunyara yadin no an dunya hay kan na te kan ni gite kul fa faga yende no yadin no hay kan ni mila an noro no an dunyara ikul ko bai dai no ni di alfagani shababuha haramun rahatuha suqmun ladhatuha nadamun wajaddatuha adamun ani an dunya dinna cew furtaje kenyango an dunyara ba itabbat igay an dunyara dotti jende ni ga hawgati bore ken fulan zaman dunyara kokoriye kokoriye janta dayno gudwai kani kan borga man dunyara akwara nim sai dai no ya dinga mana ayi kul tabbata ya sisi ni dai wala wadin sai alfagani fa khalli anha wala tarkan li zahratiha fa innaha ni'ma ni'amun fi tayyatiha niqam wa'mal li dari na'im la nafada laha ولا يخاف بها موت ولا هرم ane muku kari bi wasu funan dunya sina dinga musu sirkon dunya kaniyo ga zaman dunya wo an nema no kan ga fonne tarai amma a kun balawu balawo yanno go muku kari ga goyde ni subu window sai an mo windi an neman tadi kan sin da baniyan kan ga ta aljanna kan dabor banga fur aljanna dirra ni san rabu yang ni wurara zainai, aljanna ra sinda zenai asinda buyan mo ne. allahu akbar wadin sal fogo fo kan abu hazim ani boku kan fam da an dunya asif faraha da kani kan ama an dunya rasi asif bin hasarau mo gay alham da balaw kan duwa an dunya rasi ya dinga wani no ga hagwal silama amma faham da an dunya misa warmate barkan niga an dunya hakika bai matka alfaga foni ara duniya liman hiya fi yadayhi humuman kullama kathurat ladaihi tahinul mukramina laha bisifrin wa tukrimu kulla man hanat alayhi idha istaghnaita an shay'in fada'ahu wa khudh ma anta muhtajun ilayhi anai di an dunyawo barkan kambara ago barkan duwa sanda barkit ko dunya da abu ne sai ay kunna su morbun su kalbin hasarau sanda wa kuka dunya go ga bani sai, arzaka go ga tonton lokacin dai no bin hasarau ga tonton nisi problem ga tonton sanda ga ba ani borkan borgeru no kanga no aga ga sinai. dongo bin hasarau dinga dogona sai aga ka zero sanda dai asi da bin hasarau amma ba kuka an dunya ni wani na san bo hay photo hiding gintoranti ani wodin hari wodin ne ni bon nimbon ga funaga to ni mana masan budai an dunyara haikan muradu mana gone se kun min abna'il akhira wala takun min abna'id dunya min bonte allah me mesin bonte an dunyaize zama wani no hagu alsilama ga ama nga bonte da oh zama an dunyawo dinte an zai niga tabi dayno nigin lokaco sar dayno nigin addina no nigin addina nera kalamu to kan buyan makagin garnin kwanin mulsu allah hara ni sai allah har bore da bani ko Allahar, nisi Allahar allah har bore zam ni sai bore ken ga zame allah harara dinga ni di wani wa mursai berino Al alsilama sai war mu kokari nimin addina batu yadin no bor mu sita an dunya wo ko aga hala min fitina matka alfaga foga ne mana ya lahiyan bil manaya qad gharrahu al amal wa anta amma qalilin sawfa tartahil تبغي اللحوق bila زاد تقدمه إن المخفين, مخفين lima shammaru wasalu la tarkananna ila ad-dunya wa zukhrafiha fa anta min ajili ad-dunya satantaqilu alfagani heni boro kanga forge go fon buyan buyan nigo go forge go funaga an na tana ta yan ai go gin babai ne ko lokaci kai na fo buyan ga ka ba ga diran da ne niga ba ni muto hindo naido kan nigo ga gilmanti yadinga boray kayyan idobanandi an dunyara iman sa da an dunya ngay no ilingay bon di ilingay bon haw goto nango ga bayu to ane sir ko an dunya da an dunya talamo zama an dunya wo hau hawga dira gaga ga fattara bo oh yadinga borma bay matkan no andu nya hakika agonanda iri nya fusine wane se alfaga fo aga ciri se agani andu nyawo bor mu sola allah harara abdullah bin mubarak agani yabna adam ista'id lil akhirah هين آدم إذا مسؤول الله رسي وأطيع الله بقدر ilai, mu ko كرجل كو gana. din wani muradu alkadro kancin goni sai irko do? waqdab e wa billah bi qadri sabrika ala an-nar an yaadino mo kokari hin suuru ma maɗori irkoye wa taala si alkadro kancin nigi hin suru. Nuna ga. irña irnya fusinai an dunyawo wo kanga hagu irma fahamdanoya irma baikan baniyan nan gudono innama duniya fana'un laysa lid-dunya thubut innama duniya ka baitin nasajathu al-ankabut an dunyawo baniyan dono an dunya asinda tabbatiya an dunya agihim dai sanda dai da darafu sanda fu kan da darano na na te yadin kinno an dunya goda yadin ga bor masita amin fafagai zamu tabbatiyan si ase ya dinga o kangono silamai bor na kan kango sai, ni madan ga ko gabere ke gin bon nafa madan ga qur'ana coyon dondo madan gin eh, ibade kayandi jingar jingar fu kul a lokaco mu kulanda ni ta jamara andunya sakulla kul masin ganji jingar mu bisiniga andun sa kullu kul musil ibada nim kai gati a lokaci wara kai irko subhanahu wataala ni ya maranda ya dinga alharu ga alfaga kan ga borai gayi aka ga kai neno irga gayi nan ke du daidai irko subhanahu wataala amin daran kul morgo sufrara nan ke hatta amun fun kal irdo do shaytanu do irko subhanahu wataala ngwari ma fiso subhanakallahumma wa bihamdik أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته